afwan risala rahim a wani littafi na risala mun karanta muharramatu na qaraba wato wanda aka haramta mutum ya aura saboda yan uwantaka alaka na jini da kuma surukai da kuma wanda aka yi tarayya da su Ano a shan nono har muka yi bayanin nau'o'in surikai wani lokaci ba a tantance su da kyau nau'o'in surikai ana ce wato guda uku ne surika ta farko ita ce matan mahaifi surika ta biyu matan ɗa surika ta uku mahaifiyar mata duka waɗanda ana ce musu surikai dukansu ba a aurensu an gano wannan ko matan ɗa surika ce ba a aurenta mahaifi ba zai aure ta ba matan mahaifi surika ce mutum ba zai aure ta ba mahaifiyar mata surika ce ta mutum ba za mutum ba zai aure ta zai sauran karashin da aka yi a sama malam ce, wala ya harimu bi zina halalun in shi zina baya haramta halas idan mutum ya zina da mace to bai nuna cewa kuma bai da alakan aurenta ba ma wannan ba wannan kila zama mai sauki sauki idan mutum ya zina da mace to mahaifiyarta bata haramta gare shi ba an gane ko shi zina baya haramta halas aure sahihi shine yake haramta mahaifiya idan mutum ya aure ya aure mata ya aure mace ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba da ya aure ta to mahaifiyarta ta zan haramun gare shi amma in wannan mata ya sadu da ita da zina ne to duk abin da aka haramta to ba abin to duk ba haramta mashi duk wadancan abubuwan ba da aka haramta mu wanda ya auri mata da aure na abin nan shine malin cewa la yahrimu bi zina halalun shi abin da ya aikata shi da Allah shi da Allah sai kuma abin da Allah yake wa harrama Allah subhanahu galibin kaga hukunci irin wannan an ban mu Allah wato yana da hadari ne yan uwa yana da hadari idan tunda ai wanda ya aure Yi sadu da mace da wanda ya zina ya sadu da mace aji saduwa ne amma wannan sai aka ce to shi wannan ta zama ta fada cikin muharrama ta fada cikin ta zama muharraba shi amma wannan aka ce an bar shi da Allah ya bani galibi ko malamai ne kaga sun kawo kaza suka ce kaza yana da mafitan kaza kaza ko an baka da Allah to wanda fatawan an baka da Allah yafi zafi kamar misali ramadana ne sai mutum ya ci abinci da gangare kare azumin shi sai malamai suka kashi kashi biyu wasu ka ce sai ya biya ya kafara ya biya wasu ka ce a'a ba zai biya ba haka nan zai zauna an bar shi da Allah to wannan fatawa ta fi zafi ta fi haɗari wato kes ka sai a lahira amma duk matsalar da aka ce ga wata mafita an kai kaza kai kaza kai kaza ga wasu dokoki to ya fi sauƙi amma fatawa a baka da Allah to abu ya lalace Allah ya kare mu wa harama Allah subhanahu wa ta'ul kawafiri Allah ya haramta saduwa da kafirai mimman laysa min ahli alkitabi waɗanda ba su da littafi bi milkin aw nikahin tabauta ko ta aure wato idan mutum mutum ba da ya sadu da kafira ne kwata kwata kawai kwata kwata kafira mutum ya sadu da kafira haramun ne ko ya ce bari ya auri kafira ko kuma bari an yi yaƙi an kawo bayi to in ka ji an ce baiwan wani to ta musulunta ne fa shi ne zai takinta amma in ba an kamo ta tana kafira aka ce ki musulunta ce ba ta musulunta to kuma ba da mai sadu da ita ga ta baiwa shi ce tana karkashin shi ce ba da mai sadu da ita sai radda ta musulunta shi sama da ya ce bi milkin auni kahin wa yahillu ta'ul kitabiyati amma ahlul kitabi yana halatta mutum ya taki ahlul kitabi bil milki ta hanyar bauta an kai hari garin kiristoci an ci su da yaki an kama su an samu bayi an raba mu mutane to waɗannan su kuma aka take musulunci ba ta musulunci tana kan addini ta na kiristanci to wannan mutum ya samu ya take ta wa yahillu ta'u hara'irihinna ta'u hara'irihinna bin nikahi ya halatta ataki ‘ya'ya, ‘ya'yan Kiristoci bin nikahi da aure, wato, Kirista su haifi ‘ya'yan cikakkan ‘ya ce, to mutum ya ga wannan Kiristan yana son ta zai iya aurenta kuma ya take ta. Wala ya hillu wata ima'ihinna, amma bai halatta ko mutum ya taki baiwansu. bin nikahi da aure lihurin wala abdin ko da ko bawa kun gane karatun nan ko kirista an kai musu hari sai aka kama su sai aka ba mutum ta zama baiwar shi yace ta musulunta ce ba ta musulunta ba ita tana nan a kiristancinta ta da kuma ta yi bauta to ya halitta ta ke ta ɗaya ke na biyu an kamo su an ah, ba bayi ne ba kwata-kwata ‘ya'ya ne ba yaƙi aka yi su ba ‘ya'ya ne suna harka su sai mutum ya samu ‘yan wani kirista ko wani bishop ko ‘yan shi ce su cikakka tana na a kiristancinta ya halatta mutum ya aure ta kuma ya zauna da ita ko da tana zauna a kiristancinta kuma ya take ta amma a samu kirista shi yana da ‘ya an yana tare da a shi da yarinya ko budurwa ko buzaura sai ya ce wannan ba ɗaya shi ce, bai washi ce to ba za ka aure ta ba za ka take ta ba an gane saboda ita baiwa ce ta kiristan ba ɗaya shi ce, to saboda haka baiwan kirista to ba a abin nan ba a takinsu ta ɓangaren aure ko ta abin nan ta ɓangaren aure in dai ba yaki aka yi ka kamo su suka ta zama ta zama abin nan ta ɗinka ta zama bai ba kaga in aka yaƙe su ne ka kamo da ubangidan nata da ita a duk zama bayi to amma matukar mallakan shi ne kenan mallakan kirista kalabi ne kirista zai iya mallakan mace da sunan ishi kirista zai iya mallakan mace da sunan baiwar shi to wanda ya mallaka da sunan ishi ita ce kake da alaka da ita kake da alakan ka iya aurenta wanda ya mallaka bai washi ce to ba za ka aure ta ba kuma kada ka ɗauka sai kai in kana da bawa bawanka ba zai auri baiwan kirista ba an gane ko shine walali abdin li hurrin walali abdin saboda matsalan idan ka auro ta ka auro baiwan kirista su matsalan bayi ƴaƴa ba suna bin uwa bane suna bin uwa ne duk abin da aka samu na wancan ne amma ana ƙara mu barna da waki ke wala zawajul mar'atu abdaha mace ba ta auren bawanta idan mace aka ba ta bawa yana mata hidima ba ta cewa to wannan bawa dai mu kintsa a aure ba za ta aure shi ba wala abda waladiha hakanan bawan ɗanta ɗanta yana da bawa to ba za ta aure shi ba walar rajulu a matahu namiji ba zai auri baiwar shi ba wala a mata waladihi hakanan baiwan ɗan shi ba zai aure ta ba walahu an ya tazawwaja a mata walidihi amma in baban shi ne yake da baiwa zai iya aurenta wa mata ummihi ko mahaifiyarsa shi take da baiwa to zai iya aurenta shi da har wa yau walahu an ya tazawwaja binta imra'ati abihi ya samu ya auri ‘yar matan baban shi min rajulin gairihi daga wani mijin na daban baban shi ne ya auro mata bazawara tana da ya ba ma ko ta zo da yan matsayin agola ko kuma yan tana can wani wuri daban ko gidansu ko wani wuri dai daban da aka nan gaba za mu bayani in an samu matsalar rabuwa ina 'ya'ya suke tana can inda take sai wannan dan. shi kuma sai ga wancan yan sun haɗe can wajen registration sai dai magana sai ta ce ai mama na tana auren babanka ne to shikenan sai na nashi kowa da nashi sasan uba na auren uwa ɗa na auren ya kowa da sasan shi wan wan kenan wata tazawwajul mar'atu ibn zaujati abiha mace ta samu dama ta auri dan matan babanta mai rajulin gairihi wanda ta haifi wannan dan a wani wuri yarinya ce kake da ita ce ka auro mata ashe ba zawara ne ashe a wani gida ta haihu tana da namiji shikenan sai yanka sai suka haɗe da wancan ɗan sai ce ai mama na ma tana auren babanki ne to shikenan sai a canji wannan ita ka dau daga can gidan ka kawo wata kai ma daga nan gidan akai can gidan ta za ku gane matan baba matsayinsu sulkai ne ba ana ce musu uwa ne na cin arziki yanzu idan mutum ya auro mace bazawara a can gidan tana da ya sai a nan gidan ta haifi ɗa wannan ɗan zai iya auren wancan ita ce uwa shi sa uwa sunanta uwa duk wanda ba ita ba ana ce mutu uwa ne cin arziki uba shine uba duk yan uwan mahaifi ana ce musu uba ne kawai ne cin arziki don wani lokaci wani sai ka janci baban shi kawai sani wani da baban shi da baban shi da shi uwansu ɗaya ubansu ɗaya shi ma fa uban shi ne daidai wadai da ba daidai wadai da ba ba da baba ne da ni cin arziki hakkokin da ke kan kanshi na mahaifin shi ba daidai ke da hakokin shi hakokin ka ba kai a matsayin kanin mahaifin shi ko mahaifin shi ba daidai ne. ko kuma kila ma kanin mahaifin ko mahaifin uba aka hada ko uwa aka hada ka ce a'a kai baban kawai ya sani a'a lalle ya san sauran kuma ya ba su haƙƙinsu bakin gurgudu amma kada su ɗauka fa su sa'o'in baban shi ne zai huda da su kamar yadda baban shi suna da wani haƙƙi irin na baban shi haka sauran mata su ma dole su san wannan ya musu nasiha idan aka ce ba su suka haɗa ba faɗan ba faɗan su ne ba fa su surukai ne ana ce musu dai uwaye ne kawai na cin arziki wannan fatawar kawai ta isa ta nuna maka hakan mahaifiyar shi bayar za ta haifa a wani gida ta haife shi je zai auya aure wannan yan bai isa ba amma matan baban fa zai aure ta gashi a ce ga uba nan ga sa san shi ga ɗa nan ga sa san shi uba yana auren uwa ɗana auren ya irin gidajen namu da ake ake ake ake dambu da manja da man a haɗa. a hada Allah ya taimake mu wa yajuzu lil hurri wa lil abdi nikahu arba'i hara'ira ya halatta ga ɗa da bawa su auri arba'a hara'ira ƴaƴa guda hudu musulmatin musulmi musulmai mata au kitabiyatin ko kiristoci idan mutum zai auri mata dai kada kada su wuce hudu din nan ko da ko zai yi kwado wato matan shi ciki akwai musulmi akwai kirista to kada su wuce hudu a hudu ake tsaya ba zai ce to an ce ya halatta ya auri mata ya'ya hudu kiristoci ma ya halatta ya auri hudu sai ya auri takwas ba a hudun zai tsaya in kiristoci zai aura zalla duka hudun to Duk musulmi duka an hudun zai aura to in zai yi kwada ne ya ɗebo ɓangaren eh, kiristoci da ɓangaren musulmi ya haɗa to duk da yadda ya haɗa an gano wannan ko walil abdi nikahu arba'i ima'in bawa ya samu dama ya auri arba'i ima'in mata ku kuyangu hudu muslimatin musulmai wal hurri zalika to da ma samu dama ya auri bayi guda hudu in khashiyal anata in ya ji tsoron zina wala mijlil hara'ir dauran kuma bai da kudin da zai da zai aure yaya misali sadakin yaya 50 ne ko 100 aka ce to ga bayi 3000 misali kaga da dubu 15 din shi har da gyaran daki da komi ya samu hudu an gane ko to kuma da dubu 15 din nan ‘ya'ya ko kallo bai isa ba, to ya samu dama, shi mace ɗaya ba ta ishe shi ba, yana son ‘ya'ya da yawa ne, to ya samu ya auri guda ɗaya da ɗan dubu ukun shi ko dubu biyar, an ce ga wata ma dubu biyar, ‘ya kuma dubu hamsin take, to sai ya ƙyale ‘ya'yan tunda bayi da kuɗi, gwargwadon samun shi kenan sai ya kwashi baiwa, sai dai ya sani da abin ta haifa na ta ne. yawwa an ta gama haihuwa ya ta ya biyar yayi munna ya yanka rago da komi dan yayi kwari sai uban ta ya zo dauki dan ya je tuwo gona ai kaga ya taimaka mu kasa <laughs> Allah ji wal ya'dil baina nisa'ihi ya adalci tsakanin matan shi wa alaihi nafaqatu wa sukuna bi qadari wujidihi kuma ciyarwa wajibi ne akan shi wa sukuna da wurin zama amma me bi qadari wujidihi gurgudan samun shi wala qasama fil mabiti ba a raban kwana lil amati ga baiwa wala li ummi waladihi ko ga ummu walada su ba a raban kwana da su sai dai mutum na da bukatun su kawai sai ya ware lokacin zai amfana da su ya amfana da su amma dai ba za a ci an yi raban kwana da su ba wala na nafaqata zawjati ba a ciyar da mata hatta ya dukhula biha sai mutum yi dukuli da ita idan mutum ya aurar da ɗan shi bata isa eh, eh, jima'i ba to ciyar wannan kan shi an gano wannan ko shi miji baya ci da mace sai ta isa ya kwanta da ita to sannan zai zai ci da ita shine ci matakin farko hatta da khula biha har sai yayi jima'i da ita sannan ciyarwan ciyarwanta ya zama wajibi akan shi aw me aw ilar ila dukhuli ko kuma matakan jima'in da ita ya cika shine bai jima'in da ita ba hiya mimman yuta misluha kuma irin ta ana iya takinta sai mu dakata ana wato lokacin da aka ce an ba mace ai namiji ya auri mace shi da ita fuskoki biyu ne zai zama mushi wajibi ko dai ya zama ya duhuli da ta ya jima'i da ita ya kwanta da ita ko kuma a zai yiwu ya kwanta da ita amma an kawo mishi shi ne bai kwanta da ita ba to shi shi ne ya bar damun shi saboda aka ci gaba da ci da ita amma idan aka kawo mu mutum ya auri mace ɗayan biyu ko mahaifin shi ko mahaifinta ya ga ya kamata a su aure sai koko shi ya yi magana ma tun tana ‘yar ƙarama amma ba ta yi jima'i ba yi mu mahaifinta magana yana son ta sai aka ce ta ɗaura mata aure yanzu da shi to sai aka ɗaura aure kuma ga ta yi shekara bakwai ne ko shekara shida ba ta isa komi wanda zai jima'i da ita ba to idan aka kawo mushi ta ɗaki kuma iyayenta za su ci da za su ci da in iyayenta suka bashi. in mahaifin shi ne to shi ya haɗa auren to shi zai ci da ta ya ci da ta ci da shi amma ciyarwar na hakika shi sai dai in ta san mashi in an kawo mata abinci da nama ta ya ta cinye ya da yi wanke wanke ya taimaka amma ba za a ci da shi ba in an kyautata hada shi to shikenan yayi an gane ko mutum ɗaya ya karanta bismillah malam mutum ɗaya ya karanta